الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من لذا وبعد أن وإن سكي سورا رمضكم كلم عليه وأن اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau mana tara ne ga watan shawwal hijirar babba ɗan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda ya daidai da ɗaya ga watan shida shekara ashirin daidai kafin mu fara karatu zan wa ‘yan uwa albishir wannan albishir ɗin kuwa shine kun san gobe muna da munazara da wani ɗan shi'a da ya ce na na aisha da hausa da abubakar da umar su suka kawo coronavirus balma hasali cikin bala'in da sahabbai suka kawo addini virus kaɗan ne kuma ya ce yana da dalilai na alƙur'ani da sunna da zai kawo ya gamsar da mutane mu haɗu da ku gobe a ar-rasulul amin daga karfe hudu zuwa illa masha Allah sannan cikin sufaye wanda suka yadda cewa ana zuwa annabi yana iya dawowa duniya ya ba wani sako kuma sakon ya zama addini ga mutane to su ma akwai wanda muka yi masa ta haddi ya amsa shi kuma muna da munazara ranar lahadi shi ma daga karfe hudu zuwa insha Allah wanda kuke bin makakkuda mu daman da muke na karatu babu abin da zai tsaya zan yi ci gaba da munazarorin dama ina yi kibla fm da na batta akwai dalilin da yasa na batta kuma in Allah ya yarda za mu koma ga wanda suke ganin suna da lokaci a cikinsu don na ce ba shi kaɗai nake ƙalubalanta ba za mu koma shafin ɗan uwa maradona duk da sun masa ƙarfi sun masa ƙaji sun ce kaza kaza kaza shine dalilin da ya sa na yadda a haɗu a can sau da kada kowa ya damu kuma in Allah ya yadda sai sunnar annabi ta ɗau girma sai bida ta kaskanta sau da yana da dalili shi ma ya ce zai zo ya kawo hujja a alkur'ani da hadisi ingantattu kan fahimtar magabata cewa bayan annabi ya bar duniya yana iya dawowa ya ba wani mutum sako kiri da muzu kuma sakon ya zama addini da haka mu haɗu ranar lahadi a can gobe kuma mutane kas su manta akwai wannan munazarar gobe da za mu yi da izinin Allah saufa tara idan jalal gubaru a farsun ta hataka himaru saboda wanda suke ganin sun yi karatun larabci har za su yi munazara da larabci sun ce mu jahilai ne ba mu yi karatu ba to lokaci ya yi za su nuna wa duniya ƙarfin girman su da tamakkunin da suke da shi a gidan luga da bahasi da bincike mu kuma su nuna wa duniya cewa eh lallai mu jahilai ne mun gajiya in Allah ya yarda mutane ne za su zama alƙalai gobe alhamis a gobe talata da kuma ranar lahadi idan Allah ya kai mu wannan shine albishir din da nake wa mutane na farko abu na biyu kafin in ci gaba da gabar da na ɗauko jiya a na ina ta maimaitawa cikin kwanakin nan guda biyu nace babu wata kalma da ma'ananta wahabiyya wanda ahli sunna su suka sama kansu wannan sunan duk wanda kaga yana kiran ahli sunna da wannan sunan maƙiyin tauhidi ne dama Allah ya ce wa idza zikira Allah wahda wa shima azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah da ka ce a zo a bautawa Allah shi shi kadai kar a hada shi da kowa zuciyar waɗanda ba ta imani da Allah da ranar lahira ba sai ta girgiza amma wa idza zikira alladhina min dunihi idza hum yastabshirun da haka sai na faɗa na ce babu in ka ga wani malami a cikin malaman ahlus sunna ya amfani da kalman alwahabi nisba zuwa ga Muhammad bin Abdulhab sai dai a babun ilzami ga wanda suke magana da shi ba wai a babun sunan mu bane kuma zan kawo dalili sai aka samu cikin wanda suka ce za su zo su kare cewa lallai annabi yana zuwa duniya ya bada saƙo har sakon ya zama addini kafin mu je ka ji irin wannan aƙidar da suke ta ƙoƙarin karewa bari mu ƙoƙari ban so na kunna odiyan nan ba kuma akwai dalilin da yasa zan kunna shi yanzu sannan kuma zan sake zuwa in kunna shi a can gaba bari ku ji zan kunna shi yanzu sannan je gaba in sake kunna wannan odiyan mutane su ji kuma dama zan zo in yi bayani akan wannan matsalar yadda wasu suke so su wasa da hankalin mutane wai shi ibrahim da ake cewa ana ganinsa a a ai wanda ya ganshi shi ɗan aljanna ne aljannar duniya ake nufi ba ma wannan zan kunna ba wannan barin ajiye shi ka san idan faɗa sai da komanda in kana da komandoji ba ka tura komandojin bari mu kunna wannan ku saurara sannan sai mu ci gaba wancan barin ajiye shi sai nan gaba inda Allah ya kama dan adam ya saka a wuta don kuma Allah na yin hakan ni da na da zai amma kai ma almajawira na ɗauki kwana ta zai ɗin how many months ya ɗauki kuma six months wata shida wata shida six months six months cewa ya ɗauka ce fi da'u wanda ya taba ganin hoto na kawai ya ji daɗi dan aljanna ne ya ko wani kwanci da kuke ji shi bayan yana cewa wa man yi hibbuni wa hibbuni ومن يراني في جنة الحب بلا مختال لأنني حليبة الجيزان مجبة من سجان مشق في ذا مشق في ذا ورا واسمه bayan cikin wannan daji daji ne mai history domin shugaban da ya zauna yana mana fita'u da ni da kusa wuce ga hoto na ko ka ga wanda ya gani ko ka gani ka shiga wuta a mai sai to kaji jama'a kun ji to lokacin da muke yi wannan magana wannan fa ina so zan zo dan akwai wanda kun ga wannan littafin a usulul amani fi bayan da kuma wannan tahsilul amani sai ya ce ai shehu a cikin ya bayani sai daga littafin sai ke karantawa dan ciwatuwa ne shi ma zan zo kansa ni kuma da na tashi na karanto duka guda biyu shin yanzu wa'annan da kuke kokarin ku murde ku ce ashe Ibrahim yana maganan aljanna sanin Allah ne zan zo insha Allah kan wannan matsala zan bada amsa akan ta ba nan nake son yi magana to ina ta faɗa ina cewa babu wata jama'a sunanta wahabiyya to shi wannan sai ya tafi cikin addurar saniya sai je ya ɗauko wasu gurare da aka yi magana akan abin da ya shafi alwahabiya wasu guraren ma da ya zo sai ki fassara ma mai aka ce don saboda masu sauraren shi kasu gane mai ake magana kawai sai ya ja bakin sai ya dudduka ya kasa-kasa da murya ya wuce da gudu haka yi da haka zan yi bayani dukkan guraren da aka yi amfani da kalman wahabiya za ku ga malamin da yake faɗatta yana faɗatta ne a babin ilzami ga wanda yake magana da shi ya faɗa masa kalma cewa mu haka ne a yanzu ku wanda suka je jami'ar musulunci ta madina suka yi karatu suka dawo 'yan najeriya inda a ce akwai wata jama'a sunanta wahabiya ita ta sama kanta sunan aida ya kamata a samu a najeriya kamar yadda ake samun yan izala kowa ya san su suka kafa kungiya suka sama kansu suna akwai wasu garuruwa da wasu unguwanni za ka ga wasu sun shahara da wani kan izala ma kuma shi ya sama kansa sunan kuma yadda a kira shi da suna kamar yadda ake samun salafiya nisba zuwa ga 'Wani wani a salafi wani in ka tara su sune salafiya wanda sun sama kansa sunan kuma sun yadda a kira su da wannan sunan amma din Najeriya wane ne wanda ya je Makka ko Madina ya karatu ya dawo kaga wata jama'a sunanta wahabiyya kuma wane ne kaga ya taba sama kansa sunan alwahabi nisba zuwa ga waccan jama'a da ake kira ana ce mata wahabiyya babu to sai ta lissafo kalman ai gashi an ce wahabiyya anan gashi an ce wahabiyya anan da aka ce wahabiyya a ciki babu inda suka ce wannan shine sunansu da su suka sama kansu a'a suna ne da ake kiransu da shi suke faɗarsa a babin ilzami da suke tattaunawa da wasu kuma duk inda za ka gan shi ba zai wuce ainihin wato haka ba mu fara daga littafi na farko akwai malamin da ya rubuta tasihul khata tasihu khata tarihi haula al-wahabiyya wanda sunansa Dr. Muhammad Ashwayir to wannan littafi ad-durar saniya fil ajwabati an-najdiyya yana da mujalladi ya kai goma sha shida a ciki shi mai bayani ya yi iltibasi ya ce na jadu wai dama nan ne inda annabi ya ce za a samu mallakawan shidan to sai ya kasa gane cewa najadin guda biyu ce akwai najadu ta ajamawa wacce ke iraki akwai najadu ta larabawa wacce ke yankin jaziratul arab najadun da annabi ya nuna ya ce hahuna ya tsulu ƙarnu shidan najadu ce ta ajamawa ba na gaske yankin laraba ba inda muhammad bin abdullahi ya fito dalilu ala zalika duk wata bid'a da ta bayyana da kashe sayyidina usman kisan al-imam husaini jahamiyanci kadariyanci jabariyanci khawarij murji'a daga najab nan inda annabi ya nuna yace hauna yaslu uqarnu shaytan to matafi a mujalladi na ɗaya kamar yadda ya faɗa shafi na ɗari biyar da sittin da shida yace wa sara ba'dun nas yasma'u bina ma'ashara al-wahabiyya wala ya'rifu haqiqata ma nahnu alayhi yace sai sashen mutane suka tafi yasma'u zaka ji kowanne mutum yana ji tantare da mu ana ce mana taron jama'ar wahabiyawa amma yana jin ana wahabiya wala ya'rifu haqiqata ma nahnu alayhi bai san haqiqanin abun da mu muke kai ba na addini وينسب إلينا ويضيف إلى ديننا ما لا ندعو إليه mutum zai jingina zuwa gare mu zuwa ga addinin mu abinda ba ma kira zuwa gare shi Ya yace fa ya yataqawwalu alaina sashen su yana ƙirƙirar ƙarya ya jingina mana wayansibu ilaina as-safasifa wal abatila me yasa suke yin haka sai ce tamfiran linnasi an qabuli hadha ad-din wa saddar an tauhid rabbil alamin kaga a majal din da shi sai kawai ya zo ya ce ai gashi an ce wahabiya wa sara ba'dun nas yasma'u bina ma'ashara wahabiya sai tsallake da gudu sai ki fada to wannan malamin ya karanto wannan wajen ne yana ilzami ga wanda yake magana da shi a baya kafin wannan lokacin wannan maganar ya yi ta a waje na biyu shine yace wa annahum ya'lamuna anna nubghiduhum wa anna ala wahabiya wata bunnuna tabunnuna anna hadha huwa Izharun din fa bihi wujubar hijira, ya kawo wannan kalmar a shafi na 433 a mujalladi na takwas, waje na uku da ya amfani da kalmar alwahabiya sai ya ce raddu ala man ankara ala ahli ad-da'wati in wahabiyya inkarahum ashir da ya kawo cewa raddi ga wanda ya yi inkari ga waɗanda ake ce musu wahabiyawa inkarin da suke akan shirka da ya zo sai ki fassara gurin sai ya tsallake da guru domin in ya fassara cewa shi malamin ya buɗe babi ne cewa mai da martani ga waɗanda suke inkari kan da'awar mutanen da ake kiransu ake ce musu wahabiya wajen inkarin su ga shirka da suke domin in ya fassara mutane za su fahimci to hadis sunan da ake ce musu wahabiyawa to fa suna inkari akan shirka wannan ya faɗe shi a mujalladi na goma shafi na ɗari biyar da ɗaya to sai ya zo sai ya ce a mujalladi na wato mujalladi na a shafi na ɗari biyu da sittin da uku da ya tashi kawo wannan maganan sai ya ce wa mislu hada misalin wannan kasirun fil lokacin da yake baje dalilai na cewa Allah shi kaɗai za a bautawa yakbiru fihi ta'ala anna al-mushrikeena ya'tarifuna bi anna Allah huwa al-mutafarrid bil ijadi Allah yana ba da labari ga mushrikai cewa Allah fa yana ba annabi labari cewa shi kaɗai ne wanda ya kaɗaitu da samar da halitta daga babu wata asiri wata tadbiri sai ya ce wa ƙala ta'ala fi siffatin shirkin mushriki na Allah ya faɗa wajen siffanta siffan mushrikai wa bayanin ƙasdihim da kuma bayanin manufarsu sai ya ce wa ya abu min dunin lahi ma la ya durruhum wa la yin fa'uhum suna bautawa abin da ba zai amfanar da su ba in sun yi in ba su bauta mai ba ba zai musu amfani ba duk waɗannan shehunan da ake kira in ma baka yi alaka da su ba abin da zai cuce ka dan mu da muka ce ba mai da su ba mai same mu ba abin da ya same mu kai da kace ka yadda da su mai dara mu ba abin da dara mu sannan Allah ya ce wa yaquluna suna cewa haula ishfa'auna indallah yace wa qala ta'ala Allah yace wa qala alladhina ittakhadhu min dunihi awliya huwa alladhina ittakhadhu min dunihi awliya wanda duk suka riki wani Allah suna bauta mai in ka tambaye za su ce mana abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ai ba bauta musu muke ba dan su kusantar da mu zuwa ga Allah ne wa qala ta'ala falawla nasaruhum alladhina ittakhadhu min dunillahi qurbanan alaha bal dallu anhum wa dhalika ifkuhum wa ma kanu yaftarun ya ce fa'abaitum haza kullum kuka ki wannan gabaki ɗaya wa kultum haza dinul wahabiya kuka ce wannan addinin wahabiyawa ne kaga nan da ya ce wa kultum haza dinul wahabiya yana ilzami ne ga wani cewa ga dalilai mun baje muku daga alkur'ani cewa Allah kaɗai ake bautawa ba a yi masa shi kishiya amma tare da haka duk sanda aka kira ku zuwa ga tauhidi bauta ma Allah shi shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa sai ku ce haza dinin wahabiyya sai ya ce wa na'am huwa dinuna bihamdillahi in dai bauta ma Allah shi shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa wannan ne wahabiyancin to mun yadda wannan shine addinin mu sai ya ce wa radiyallahu an shafi'i iz yaqulu Allah ka yadda da al'imamin shafi'i lokacin da yake cewa ya rakiban if bil mihsab min minan وأعتد بقائد خيفها والناحل إن كان ربدا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافدي yace ya kai wanda kake kan abin hawa in ka je muhassab na minan tsaya ka yi magana yace ka faɗa wa mutanen duniya in kana hubbu in rabdan hubba ali muhammadin in dai san iyalan gidan annabi muhammad shine rafidanci sai shafi imamu shafi yace fal yashhadu saqalani anni rafidi duk duniya kowa ya shaida shine rafidi daka duk abin da ya kawo cikin addurar saniya malaman suna kawo shi ne wajen mai da martani akan cewa in ka ce wahabiya kaza ne to mun yadda da wannan daka in kun ɗauka cewa bautar Allah shi shi kadai kar a haɗa shi da kowa shine wahabiyancin to mun karba amma maganar da na faɗa na ce babu wata jama'a in kuma din Najeriya kana da wani mutum da zaka daga mana sunansa cikin duk wanda suka je Madina suka yiwu karatu ai almadani ana da shi almadanin ba ma guda ɗaya ba suna nan da yawa wane wane fulan almadani amma ka taba samun din Najeriya mutum ɗaya sunansa alwahabi yana tutiya da wannan sunan jinginawa tare da idan kun faɗe shi kuna jingina mu zuwa ga Allah ne mun gode ma Allah da ya yi mana baiwa wannan aƙidan ta alƙur'ani da sunna to shi ne yake faɗa yake cewa ya rakiban ibbil muhassab min minan to malam sai ya ci gaba da magana a ciki sai ya ce walaysa hadha bi ajib min jur'atihi wa zulmihi wannan mutumin da yake magana kaga yana magana ne yana raddi ga wani yace wannan babun mamaki bane wajen zaluncin sa da karfin halinsa yace wa qala Allah ta'ala wa qad qala Allah ta'ala Allah ya ce dama inna ma yuftaril kadhiba wanda suke ƙirƙirar ƙarya su ne waɗanda allazina la yu'minuna waɗanda ba su imani ba bayan ba su imani ba in ji Allah subhanahu wata'ala ta'ala mai zai faru bi ayatin lahi wa ula'ika humul kadihun sai ce na'am Eh da gaske ne kada an karu ma ya fa'aluhu kasirun min jahalati ahalis tsara'ikil mubtari'a wa'inda kuke ce musu wahabiyya da gaske ne sun yi inkarin da yawa daga cikin abin da jahilan da suka jingina zuwa ga tsautar ɗariƙa take min listima'ati ala sama'i shaitan wajen taruwa akan sauraron abin da yake da alaka da shaitan wa qiyamihim bayna yadayil munshi bayna yadayil munshi yamiluna wa yarqusuna wani ya tashi ya rera waka a samu wasu su tashi suna tattakawa tabbas muna inkarin wannan idan wannan shine wahabiyancin to mun yarda shine wahabiyancin amma da ya zo nan wajen bai karanta ba sai ta lissafo ayan ce kalmar wahabiya ayan ce kalmar wahabiya to ka koma qur'ani Allah da ya tashi magana kan manzan. Allah ya ce wa min minhumul ladina yuqzuna an-nabiyya a cikin manafikai akwai wanda suke cewa annabi suke cutar da annabi wa na huwa uzun suna cewa annabi kunne da suka faɗi wannan kalmar mai Allah ya ce musu sai ya ce Kul udunu khairil lakum qul uzunu khairin lakum tunda kun ce annabi kunne ne to aje amma ba shi annabi kunne ne na alheri kaga wannan Allah ya faɗe shi ba wai dan sunan annabi kunne ba sai a babin ilzami ga wanda suka faɗi wannan magana saboda shi annabi yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul lil ladina amanu minkum wal ladina yu'duna rasulullahi lakum adhabun alim da haka in kana ganin kaman tarkon ka ya kama farauta to babu abin da ya kama sannan haka nan a guri na biyar da ya sake kawa a mujalladi na sha biyu shafi na ɗari biyar da biyu sai yake faƙama fantasar li'andadihi yana maganan wani malami Sun yi miƙi waɗanda suke wato kishiyoyinsa ne ya taimaka musu faƙala fi khutbatihi yawmal juma'a wa ba'ada hasu yawmal idi alal mimbari بعد ما أثنى على الأئمة الأربع باين يبي شو قبلني مالك شافي أبو حنيفة أحمد الحنبلي يتي وذكر شيئا من مناقبهم يا أنبتي وأنا أبن درجة قال سيتي فهم أئمتنا سوني شو قبلهم شو قبلنهم فإن بهم مقتدون دسوك إيمتي كوي ولهم مقلدون دسوك إيمتي كوي سيتي ومن طرف هذه الكتب التي دارت في بلدكم هذه أن الذي ألفها سالك فيها مسلك الفرق الضالة المدللة الكافرة الخارجة الشيطانية المدسمة المبتدئة الوهابية wannan fa wani malami ne yake faɗar magana ta zagi ga ahalus sunna sai suka kawo maganar da yake faɗa akan ahalus sunna suka ce to ga abin da wani malami ma lokacin wancan da'awar yake faɗa na zagi ga ahalus sunna ya za a zagi ahalin sunna kuma ka ɗauko maganar da aka zage su da ita kuma kai musu hujja da ita saboda Allah sannan a guri na biyar da ya tashi kawo a mujalladi na sha biyar shafi na tamanin da shida sai ya ce kaunuhu israfan la nafa fihi yana maganan shan taba cewa banda kasance wasu amfani ne ba shi da amfani sai ce bal dararuhu muhaqqaqun cutarwar hayaki abu ne da aka tabbatar da shi sai yace wa kadhalika afta ibnu abidin fi fi durbul muktar sai yace wa fi sharh wahabiyya to wannan sharh wahabiyya din fa ya kawo shi ne a matsayin reference na wani littafi da yazo duk waɗannan guraren sai dudduka yake karanta sai wuce da gudu irin yana ganin ai gashi na an ambata kalmar habiya ai an ce wahabiya don haka ana kiran alga ta malam ai ba haka ake hujja ba amma tun da ka yarda cewa za ka fito a tattauna da kai kayi karatu mu ne jahilai in Allah ya yarda duniya za ta yi hukunci sannan waje na bakwai da suka kawo a mujalladi na shashi da na ɗari uku da ashirin da takwas ya ce wa aka da yufakkiru fi i'adatil islam yana ba da labarin muhammad bin abdulwahab ila ila na ƙawatihi al'ula lokacin da ya fara tunanin yadda jaziratul arab ta lalace ya zai dawo da addinin musulunci ƙarfinsa yake cewa ila na tsawatihin al'ula shi ne aƙidatun sahaba wa tabi'ina ƙidan sahabbai da tabi'ai yake falizalikal wahabiya yi sammuna mazhabahun aƙidatun salafi saboda haka wahabiyya tun da akwai makiyan da ke ce masu wahabiyawa sai suka ce eh, sun ji su sun yadda su wahabiyan ne a babin ilzami amma fa ƙidar mu ita ce ƙidar magabata yace wa min hunaka ankara al-i'tiqad bil awliya wa ziyaratul al sannan ya tafi na takwas yana ba da labarin wani malami tunda suna malamai ne suka yi littafin da yawa sai yace wa ga gabanin Muhammad bin Abdullah min mu'asiri a sheikh min mashtahar inaduhu Usman bin Sanad al alfailakawi kawi kafin shi wancan wani malami da ya gama magana ya ce cikin waɗanda suka yi zamani da shi waɗanda suke kangararru sai ce akwai Usmanu bin Sanad albasari alfailakawi al kawi sai ce kana fi tarihi sai ce wa min mahasilil wahabiyya wani malami ne tare da yana ƙin ahlus sunna amma wannan kalmar da ake faɗa musu ta wahabiyya sai ce to duk da haka yana daga cikin abin da za mu faɗa na wahabiyawa sai ce wanda yake mai kyau annahum amatul bid'a sun kashe bid'a yana kin ahli sunna a lokacin yace amma kuma diyar da kake musu kake kin su to cikin abin da zaka faɗa na adalci a kansu to dole zaka yi kokari sun yi kokari wajen kashe wajen kashe bid'a da kuma ra'ayi sunnar manzon Allah bari mu yi kokari ana nuna min cewa lokaci yana hararar mu mu kunna wannan audio don ku ji da muka faɗa a nan wajen ya yi mutabaka da waƙi'i a aikace wanda ɗaya daga cikin sufayen ya faɗa shi ma da zai kira haka yi amfani da wannan kalmar ya ce wa habiyawa bari mu lalubo odiyan mu kunna ku ji abin da shi ma yake ainihin wato faɗa tare da lokaci yana ainihin wato hararan bari mu lalabo shi ku ji abin da yake faɗa tare da lokaci yana hararar mu wannan shine saboda haka kana ganin kaman ka yi wani abu babu abin da kai baka kawo dalili ba baka kawo ainihin wato hujja ba baka kawo hujja ba cikin abubuwan da ka ainihin wato faɗa da haka insha Allah za mu yi kokari ba za mu rufe wannan halka ba sai mun kunna wannan audio saboda muhimmancin da yake da shi a wannan wato halka ɗin gashi bari mu mai musal kasu ne yake faɗa ɗan gidan shek Malam Nasiru Kabara Allah in abin da yin kowa gane hikimar Allah a cikin abin da yin komai daɗin abin gare ka komai rashin daɗin abin gare ka akwai hikimar da Allah ya kunshi a ciki daga wannan hadisi ni nake fitar da hikimar Allah a cikin wato danka wannan ƙasa mai tsarki a hannun wahabiyawa duk aikin Allah akwai hikima a ciki idan na je na ga yadda suke wannan karnukancin a gaban shugaba sallallahu alaihi wasallam dan da suke ta tattankaye musulmi suke ta sa wangi suke ta ana a kusanci ma'aikin Allah ɗin yadda suke ta ƙoƙarin su kaɗar da masoya game da shugaban sallallahu alaihi wasallama wato idan na harzuka na harzuka na hatala kuma sai da ji an sace sai da ji na sauko sai da ji zuciya ta kuma ta yi wata sai da samu warwara ya je da kalli cewa a hikimar Allah ce a cikin wannan abin da suke akwai hikima gagarima hikimar da Allah kunshi a cikin danka wahabiya haramaini amsuwar wannan addu'a ta sayyidina rasulullah Allahumma la tada alqabri wa sanam yuqbadu wannan ita ce hikimar da suke kunshi da Wataƙila wasu ba su ja abin da ya faɗa da larabci ba annabi kafin ya bar duniya ya addu'a ne ya ce Allah kada ka bar kabari na ya zama gunkin da mutane za su bauta mai kuma dan Allah inda Allah bai anshi addu'ar annabi ya damka amana ta hannun wa'incin mutanen da ake ta zagi ana ce masa wahabiyawa da kabarin annaba a Najeriya yake ka lissafa ka duba ka gani me zai faru bari mu kana kuma ne ba a hannun ƴan wahabiya yake ba da a hannun sufaye haramai ne suke to babu sha'ani da a hannun malamai ne suke da ba shi aiki yau da irin taɓargazar da za a je madina a tingaye Allah kaɗai san iyakacinta inda madina yau a hannun sufaye take to da babu sha'ani ku da gane abin da nake nihi duk 'yan ɗariƙa ne nan ko da ce mani yaucinmu yanzu a cikin mu yan tsarika ku duba gani irin zaƙewa da wuce gona da iri wanda wasu suke a kan shekunansu saboda ba mai taka musu birki ba mai sa musu waiji sun samu fili irin fetal don haka suke shanya yadda suka ga dama yanzu a nan akwai masu ganin shehu a matsayin allah ne a garin nan akwai su akwai masu ganin shehu su ya fi annabi bare zancen wani sahadi ko ahlul to yanzu da an bar masu da awar sufanci madina an sake ta saki wawai babu wani kaidi babu wani waigi ai idan wasu suka ma suka tafi ba birkin nan ai ba za a aiki da alhamdulillah to wannan jama'a kun ji wannan shine babban dalili da kuka ga wasu gabar su da ahli sunna kenan magana ta ƙarshe da zan rufe maganan mulla umran da yayi lokacin da ya fahimta aqidar sunna ya kama ce riki dan shi'a ne ya tuba sai aka yi masa ta ana ta ce masa ba wahabi to shi shine baituka guda ashirin da wani abu a farkon baitin abin da yake cewa in kana tabi wa ahmadin mutawahhiban to fa da muqirru bi annani wahhabi in dai bin annabi muhammad sau da kafa shi kuke ce ma wahabiyanci to fa ana da muqirru bi annani wahhabi duk duniya ta yadda ni ba wahabi ne to in dai bautar Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa da bin manzan Allah shi kuke kira wahabiyanci to wannan mun karba a babin ilzami ne malamai ke faɗa wannan magana so da haka ba wani abu kai ba da kake ta aiwa na baya faɗa ya kawo guri kaza to da ya kawo a wani siyaki kamar yadda nan ya kawo a babin ilzami ya kawo ce in kana tabi ahmadin mutawahiban fa ana da mukirru bi annani wahabi wannan shi ne. to da haka muna wa mutane albishir akwai munazara gobe kuma in Allah yadda mun dawo fagen daga kuma muna kira ga ɗaliban sunna fage na munazara ya kamata ku gane tana da rijalin ta ba duk wanda ke buɗe littafi ya karatu ba ya ce iya eh, yin munazara fadaka duk abin da muke na karatu zai ci gaba karku damu kuma za mu ci gaba da munadara kuma da ɗan ƙala ƙatu ɗan ƙur'ani zalla shi ma masu suka da ya taɓa mana ta haddi ya je sa naira miliyan ɗaya yawa mutane ƙarya ba su san me ya faru ba in zai dawo yanzu to don Allah mu haɗu da shi a shafin Maradona nation UN one Maradona mu haɗu da shi a can da ɗan ƙato, ɗan ƙur'ani zalla da ɗan shi'a da ɗan wa'annan 'yan tijjaniyar da suka tashi suka ce sai sun kare dole annaba ana ganin shi ya zo ya ba wani saƙo kuma saƙon ya zama addini to ga magashi wani kuma idan ma a cikinsu wani zai iya bayan ranar lahadi za mu yi da munir a wancan to ina ƙalubalantar ku a cikin satin daga lahadi litinin ko talata ko laraba ma haɗu da ku a shafin maradona ina faɗa muku topic ɗin da wani zai ɗauka shehu tijjani da shehu ibrahim babu su da ma wani tabbas na nagarta a wajen allah da za su ba wani kuma ya ce ma in kana da nagarta a wajen Allah kana iya ba wani tabbas wallahi baka isa ba sai in Allah ne ya bada tabbas ba babu to da wannan shine mu ba karatu muke da shi ba mu dalibai ne yanzu muke tarfafa kan neman karatu amma dai in Allah ya yarda zamu iya kokarin mu wajen ba sunnar annabi kariya kuma in Allah ya yarda sai sunnar annabi ta dauki girma in Allah ya yarda sai bid'a ta kaskanta da haka duk wanda manufarsa kare gaskiya ne to Allah ya taimake shi wanda manufarsa kare ƙarya ne Allah ka wulakanta shi a idan mutane wannan shine addu'ar da zamu ci gaba da yi sai a jira gobe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh